assistant commissioner of immigration ita ma ta ce ba za ta iya zuwa nan ita da 'yar wanda ba ta ba da wani taimako ba kan abin da ake nema ita ma ta ba mu wato 5,000 shi ne 50,000 ghana ke ba kawai da fati da kai an ya fati ba ta san da yi program gaba shi doesn't know anything about this program wannan ga maganin jiya ne kawai ta yi komin da audio wai ta ga muna gina makarantar makafai to yanzu afta aka gina aka kare mai ne ne fice yaran ya da na ci aji hawa gaban da yi miki bayani so wurin program ga yau aji da kanta yau da ta zo cikin ta yi sanyi shi sa ban ni ni ka miki magana bari mu je da wannan gaba tuko ko mun ga mu wuce da wurin mu je next yanzu da ku wa muna shiga cikin kauye wani lokaci da kwale-kwale aka muke yawo before mu cross